واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أخفيت على الحسن العبقا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 صاحب الوجه amma والجبين الأزهر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أننا ya gabata muna bayani akan samari da abinda ya shafi samari muyi bayanin irin samarin da suka ba da abubuwan mamaki a tarihi sannan mun dan fara bayani mun kusa gabawa a wancan lokaci lokacin mu ya kare to a wannan za mu dora akan abubuwan da ya kamata samari su zama sun san meye aikinsu a kansa a rayuwa babu shakka ku samari allah za a gode muku saboda shi ya halicce ku sannan kuma ya sa muku kuna da wani babban aiki a rayuwa babban aikin nan ba ku kadai ba dukkan mutumin da yake yana rayuwa irin ta addinin musulunci ya da addinin musulunci shine addininsa to wannan wajibi ya hauka ku amma an keɓance ku da bayani ne saboda ku kuna da wani matsayi na musamman tuna cewa allah ta'ala ya ziga ku ya kwarzanta lamarinku a cikin suratul kaf yayin da suka gudu wannan samari daga bautar gumaka da wani allah ba allah ba su waye su samari ne allah ya ce innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda allah maɗaukakin sarki ya ce wa'annan da suka wani abu ma samari ne wanda allah ta'ala ya ce sun yi imani da ubangijinsu muka ƙara musu shirya kuma ji Allah don haka ne ku samari a yau kana matsayin saurayi ka tsaya ka binciki kanka menewa kaina menewa al'ummata menewa ƙasata menewa jama'ar duniya abinda da ya kamata da saurayi mai tunani ya kamata ya rinka tambayar kansa kenan da farko dai mu sani cewa Allah ya halicce mu ne don bauta Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sannan an halitta mu dan bauta sannan Allah sai bai ba mu mai bautan nan akan kanmu ba mu zaɓi abin da muke so a'a ya ba mu tsari Allah ya ce ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين da haka ne Allah ta'ala ya halicce mu ya halicce ku samari ba nan komai ba sai don bauta masa sannan da ya halicce mu don bautan nan Allah ya ce duk mutumin da ya nemo na abu ba addinin musulunci ba to Allah ya ce ba zai karbe shi ba wani yana maka cewa mun ji a ce misali kai musulmi ne to dole kuma ka yi abin yadda Allah maɗaukin sarki ya turo manzansa da shi Allah ya ce wa ma'ata kuma rasulu fa kuma wa ma nahakum anhu fantahu ta abin da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to shi za ku riƙo da shi abin da ya hana kuku hannu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisinsa ma'anarsa yana cewa ta abin da na umarci ku da shi ku zo da gwargwadon ikonku ku abin da kuma na hana ku hannu wato a nan hani in an hana ka abu ana so ka bar shi ne an ce karkai karya to karkai karya an ce karkai zina to karkai zina an ce karka sha giya karka sha giya an ce karkai maɗigo karkai maɗigo an ce karkai luwatsi karkai luwatsi an ce karkai fashi karkai fashi an ce an ce an ce duka an ce karki sha giya an ce karki sha kwaya an ce karki gulma an ce karki zinde an ce karkai hada rigima an ce karkai abun da duk abin da aka ce karkai an ce karkai ne Allah ce ma an annabi ce ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma hana haytum wa ma nahaytukum anhu fantahu abinda na hane ku na umarce ku da shi to ku yi gwargwadon iko bi ma'ana shi ba a ce sai ka shi complete ɗari bisa ɗari ba amma abin da aka ce ka bashi to ka bashi ne ga baki ɗaya in an ce umarni an hana ka to an hana ka ne ka zama ka ɗauki hannunka ka zama off ba ka yi wani abu saboda allah ya san za ka iya bari za ka iya bari da haka aka ce an ce ka bari to ka bari gaba ɗaya to kai saurayi an ce ka bar abu ka bar shi domin rayuwarka tana tashi ne a haka za ta ginu har ka zama mutum nan gaba kuma duk mutumin da ya girma akan abu an ce man shabba ala shay'in shaba alai duk mutumin da ya tashi yana dan karami akan abu to zai tsufa da shi haka ake so a matsayinka na saurayi in azumin ramadan ya zo ka yi kokari a ganka a masallaci ka yi kokari kana ta yawan karatun alkur'ani ka yi kokari kana sadakoki ka yi kokari kana sada zumunci ka yi kokari kana sulhunta tsakanin masu rigima da junansu haka haka haka za ka girma har shekarunka ka kai da za ka gani abin ya zama jininka ya zama jikinka sannan ku samari an halicce ku don ku yi allah biyayya ku bi dokokinsa Allah ya ce inna ma walikum Allah wa rasuluhu ladina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun Allah ya ce majibincin lamarin ku dai ku ya ku jama'a Allah da manzansa da kuma da suka yi imani su waye su wanda suke tsaye da sallah suke fada zakka suna ba. wato sai aka ce kuma wa hum raki'un bi ma'ana aka kuma kawo wani juzi'i na sallah dan a nuna maka kamar yadda ake cewa dhikrul khas da al'am lil inaya wato an ambaci an ce yutuna yuqimuna salat sai kuma a karshe aka ce wa raki'un wato ana nuna maka suna lazimtar wannan sallar ba sa wasa da ita Allah ya ce duk mutumin da ya jabuci Allah ya zumunci manzansa da wani suka yi imani to babu shakka jama'ar allah su ne masu labota abinda allah ya jibinta muku ya ko samari shi ne fahimtar addininsa ya tabbatar da addininsa da ainihin wato yada addininsa a rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa balle anni walau aya sannan wannan abubuwa da muka ambata ba za su faru ba ga ku samari sai kun haɗu sai kun sifantu da sifofi wato basic sifofi wanda suke kamar guda biyar na farko imanin ka zama mai ƙarfi ba abin da yake rusa shi in allah jarrabe ka ba ka fitinuwa da wannan jarraba kai fushi domin duk lokacin da aka yi maka jarraba aka jarrabe ka ka yi haƙuri to shi kenan allah allah ta'ala zai ba ka ladan wani abu kuma abin zai wanyan maka da shi na haka ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa abin mamaki ga al'amarin mumini al'amarin mumini dukkansa alheri ne gare shi kuma mai samun wannan abin sai shi mumini ce idan abin alkhairi abin farin ciki ya same shi zai gode wa Allah to kuma hakan shi ne daidai gare shi sannan idan abin sharri ya same shi zai haƙuri kuma da shi ne daidai gare shi haka ne Allah ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum sadiqun dama dai wanda ake ce musu mu dai ya ko samari su da suka yi imani da Allah da manzansa sannan ba su yi wata wata ba ba a samu rawa ba a cikin imaninsu sannan suka yi jihadi fi sabilillah jihadin nan da dukiyarsu ne jihadin nan da kawunansu ne jihadin nan da iliminsu ne jihadin nan da influence ɗinsu ne jihadin nan da komai nasu an ce jihadi shine duk abin da kasa za ka iya kaddama wa al'umma su samu kwanciyar hankali samu jin daɗi sai addinin su nutsuwa ana kiransa jihadi don haka ne ya kai ɗan uwana saurayi idan allah ta'ala ya baka wata idea ya baka wani tunani kai kokari kai sharing ka yaɗa wannan idea mai kyau a tsakanin gungun irinku amma ka tabbata wannan abin da kake yaɗawa abu ne mai kyau ba kamar yadda wasu ke yanzu ba a ta yada jita jita jita jita saboda ana social media sifa ta biyu ya zama mutum ne mai ikhlasi ikhlasin gaske ba ikhlasi da biri boko ba a gaban mutane ka tashi sallah ka zawwaka ta allahu akbar ka dami ka gyara amma kuma ka je gefe da kai sai allah sai kai kotan kociya wanda bai dace ba Allah ya ce wa ma'umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina na hudu din hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa ka dinul qayyima ba a mutu umarni ba face su bauta wa Allah shi kaɗai suna masu karkata game da shirka suna masu daidaito a kan hanyar daidai su tsaye da sallah su ba da zakka wa'annan masu yin haka su ne masu hanya da ake shama hanya madaidaiciya na haka ne ba kawai za a ga mutum yana aikata abu ne ka kama yi kuma sai kai shi da dalili da hujja idan ka ga abu tambaye ni daga kana abu kai ma tambaye ka yin haka shi da zai saka mu rinka yin abu da hujja kuma da Allah ta'ala zai yarda da ainihin abin nan aikin mu saboda yin abu ba hujja ba dalili hatsari ne hatsari ne hatsari ne na haka wani mai hikima yake cewa fasadun kabirun alimin mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku yace banna mai girma banna mai girma malami mai sani amma mai rusa addini wato mai abin da ya ga dama mai wa addini su ci burutsu wanda ya fi wannan sharri kuma shi ne jahili mai ibada jahili mai ibada jahili mai ibada ainihin wato ya fi kowa sharri domin idan jahili mai ibada ana binsa to bata aiki da biran yana ba dalili an nuna mun cewa mun zo za mu je hutun lokaci ko lokacin hutun rabin lokaci allah ta'ala muke roƙo ya ba mu basira ya sa mana ƙoƙarin bayyana wa 'yan umar samari da muke abin da zai amfane su a duniya su da lahirarsu wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu kalka ko ina za mu dawo فالورد تضوع وتنقى حسين